dit yow noonu islamia sani dit yow noo dit yow Regarde où va. Là, Gregoria. Gregoria, Tara.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 وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka na juma'a sha takwas ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da ɗari hudu talatin shida. wanda ya daidai da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin bayanan da malam ya koro mana na ladabtar da duk mutum ahli sunna yanda zai yi mu'amala da nassi na ƙur'ani ko hadisi duk lokacin da ya samu nassi a tattare da shi ba don komai ba saboda da yawa daga cikin mutane sukan fada cikin kurakurai wajen yi wa nassi na hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa ko nassi na ƙur'ani wili, wani lokaci mutum ya juya shi don ya yi daidai da san wanda malamai suna bayani akan duk mutumin da duk lokacin da yake so ya ji bayani yana ƙoƙarin ya ji bayanin da ya daidai da zuciyarsa ko kuma abin da ya sa ba abin da shari'a ta ce ba suka ce wannan mutumin ta yana komawa zindiki bi ma'ana an ce zindiki ana nufin mutumin da ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyana musulunci a fili saboda shi musulmi kamar yadda Allah ya bada ka'ida wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ba yiwuwa ga mutum musulmi mumini ko musulma idan Allah da manzansa suka zartar da hukunci akan abu ya ce shi yana neman wani zaɓi koma bayan hukuncin da Allah da manzansa suka yi duk wanda ku ya saba wa Allah hakika yayi bata bata bayyananne me ake nuna mana anan sai Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun a'a na rantse da ubangijinka inji Allah ba za su taba zama cikakkun masu imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hukunta ka a cikin abin da ya gudana tsakaninsu thumma ji dufi fi anfusihim harajan sa'annan ba za su ji kunci a cikin zukatansu ba mimma qadaita daga cikin hukuncin da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙawa cewa abinda Allah da manzansa suka yi daidai eh, suka yi hukunci shine daidai dalilin saukan wannan ayar shine kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim an samu rashin jituwa ne tsakanin mutane biyu wani ɗan madina sai da wani yaro a wajen shayar da gona dalili shi ne ɗaya gonansa na tudu ɗaya na gangare shi na gangaren sai ya ce kada wanda gonansa ke tudu sai ruwan ya gangaro ta gonansa kafin ya zo ta wajen wannan ya wato ya shayar da gonansa ruwa shi ya bar ruwan ya gangaro shi na ƙasa ya fara shayarwa in ya gama shayarwa shi wancan sai ya shayar sai na tunin ya ce ah, idan na bar ruwan ya gangaro in ka shayar da gonanka ruwa ko da ka saki ruwan ni ba zan iya shayar da gonana ba saboda ni ina tudu ruwan ba zai kawo wajen da zai iya shiga cikin gonana ba ka yi haƙuri idan na fara shayar da nawa idan na buɗe ruwan ai zai gangaro ne kasa sai wancan ya ce shi bai yadda ba sai ce to shi fa gaskiya abin da ke ganin hakan shi ne daidai sai suka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci akan wannan matsalar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji bayanin kowa sai ce ma na farko sai ce to kai ka fara shayar da gonanka waye wannan mutumin shine Zubair bin Awwam shi kuwa zubair bin awam ɗa ne ga nana khadija saboda ita nana khadija su biyu babanta ya haifa da ita nana khadija bintu kuwailid da kuma al'awam ibn kuwailid to shi kuma awam sai ya haifi zubair shi kuma zubair sai da na bakar ya musuluntar da shi da ya musuluntar da shi ya ɗauki ɗiyarsa a sama ubinta abi bakar na siddiq radiyallahu ta'ala anha yayan na na aishatu ta girma na aishatu da shekara shida sai ya ɗauke ta sai ya bashi a matsayin mata ya aure ta shi ko ita na na asma'u kuwa ta haifi abdullahi shine abdullahi bin zubair bin awwam Shi ne yaron farko da aka haifa a garin Madina lokacin da Yahuda suka yi asiri suka ce sabon manzo Allah da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina ba za su kara haihuwa ba ita kuma a lokacin tana garin Makka a wannan satin da ta shigo garin Madina a satin ta haihu sai manzo Allah ce ta karya logon asirin Yahudawa to sai shi wannan mutumin Madinan ya bude baki ya ce wa manzon Allah ai dan ya zama dan dan amminka ne shi sa ka ce haka wato manzala na supporting wa kenan yana yana supporting din Zubair bin Awwam sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada yace ka shayar da gonanka ruwa kakkabar ruwan nan ya fita har sai ya kai tudun bangon gonanka sannan ka saki shi sai Allah ya saukar da wannan ayar akan cewa ba za ku taɓa zama cikakkun masu imani ba har sai kun hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ababan da ya gudana tsakaninku da juna na rashin jituwa sa'annan kar ku ji kunci a zuciyarku akan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ku miƙa wuya miƙawa misali kai ne ka samu rashin jituwa da dan uwanka sai ka je neman fatawa a wajen wani malami daga cikin malamai ya ji kowane bayani sai ya ce to amma ga abin da Allah da manzansa suka ce akan wannan matsalar taku kada ka ce a'a malam na supporting din wane ne saboda wane ila ya taba kyautatawa malam ko ya taba yi wa malam wani abu ina fata an gane ka san lokaci ana samun irin wannan to idan kai haka baka zama cikakken ne imani ba sai ka ce a'a bari ka je wani waje in ka kara zuwa wani waje aka ce maka aka kara bada irin hukuncin da wancan na farko ya bada sai ka ce ai sun hada baki ne kila ma ya sani ko ya kira shi in ka kara na uku aka gaya maka to malamai suka ce irin mutumin nan wanda yake so a bashi hukunci da abinda ransa yake so ba abinda Allah da manzansa suka tsara ba to ana jiye masa tsoro wata rana zai zama jindiki zai zama munafuki. saboda idan ya ci gaba da haka Allah zai dode basirar gabaki daya saboda ya san gaskiya ya ki aiki da gaskiya yanzu yana so a bashi daidai abin da ransa ke so ne to a wannan hukunci sai ya zama ransa ya zama allansa haka Allah ya ce ara'aita aita manittakhadha ilahahu hawahu kaga mutumin da ya dauki allansa shine san ransa shi duk yadda zaka yi sai ka bashi abin da ransa yake so in baka bashi ba ba zai yadda ba to kaga wannan sai zama matsala to malam sai ya ci gaba da bayani sai ya ce waqif inda mutashabihi alqur'ani wal hadisi wala taqis shay'a malam ya ce to idan aka zo kan hukunci ka tsaya inda mutashabihil qur'an a inda ayoyi na qur'ani suka zo wa'anda suke mutashabihai wal hadith da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala taqis shay'an kada ka kiyasta wani abu da kwakwalwarka ka ce baka yadda da shi ba me malam yake mana ishara saboda qur'ani ya rabu kashi biyu akwai muhkamatun ayoyi masu hukunce hukunce sune ummul kitab sune asalin abin da qur'ani ya zo da shi akwai kuma ɗayan mutashabiha wato mutashabiha baya fassaruwa shi kadai sai ka ɗauko wani aya daban ko wani hadisi daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zaka iya fitar da hukuncinsa zai zo kaman a dunkule ko bayanin bai fito fili sosai ba sai an hada da wani bayani sannan zai iya fito da maganan fili to malam yace in ka sami irin wannan kada ka ce kai za zaka kiyasta shi da kwakwalwarka saboda duka abinda malam ya tattaro mana kan ayar nan ne na cikin surati ali imran huwa anzala alayka alkitab Allah shine wanda ya saukar da littafi gareka. ka alkitab huna alquran gawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam minhu ayatun muhkamatun Allah ce daga cikin wannan alkitab din kur'ani akwai ayoyi masu kunshe da hukunce-hukunce wanda hukunce-hukuncen dukkansu a fili ne halal haramun yi kaza ko kanka yi kaza ka bar kaza ko ka yi kaza wannan nasik wannan mansuk wannan umarni wannan hani dukkansu suna daga cikin abin da ake kira muhkamatun sai Allah ce hunna ummul kitab su ne asalin qur'ani duk abin da zaka gani an ce kayi kaza ko an ce ka bar kaza sai yace wa ukharu mutashabihat akwai kuma wasu ayoyi mutashabihai ne bi ma'ana su a karan kansu suna bukatan wata aya daban ko wani hadisi daban ya dauki wanda zai zo ya fassara wannan abin amma a gundarinsa ba lallai bane kai ka iya fahimtansa sai wanda yake da zurfi a cikin ilimi shine zai iya gano wa'annan abubuwan amma amawa suna bukatan sai an kawo musu wani dalili ta wani waje tukunna za a fito da shi sannan su iya gano bayanan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun halal a fili yake haramun shi ma a fili yake duk mutumin da yake amfani yake mu'amala da halal ya san halal yake amfani da shi kuma duk mutumin da ke mu'amala da haramun ya sani sai dai ya yi mata tawili kamar yadda a yau akan yi wa haramun tawili kaji an ce alkhairi idan ma'aikacin gwamnati ne ya bin alkhairi ana samun alkhairi in ka an ce wurin na ana samun alkhairi to ka bincika za ka guba ake ci kamu ya muya ai an min taransifa wannan wurin ina samun alkhairi an tura ni wajen da ba zan samu alkhairi ba bi ma'ana an mai taransifa da wajen da yake samun guba yana ci zuwa wajen da ba zai samu kuɗi yanda yake cin kamu ya muya a can ba to shi ne Manzala ce wa umurin umurun mushtabihatun tsakanin halal da haram akwai al'amurra da suke mutashabihai ne sai ce la ya alamu hunna kasirun minan na. da yawa daga cikin mutane ba su san sa ba kaga abubuwan da yake mutashabihi ba da yawa daga cikin mutane ba su sansa ba sai Manzala ya baka ka'ida faman ittaqa shubuhati faqad istamra'a li dinihi wa irdihi duk mutumin da yayi haba haba yayi taka tsantsan ya ji tsoron shubuha ya kubuta da addininsa da kuma mutuncinsa wa man waqa'a fi shubuhat wanda ya faɗa a cikin shubuha waqa'a fil haram to zai fada cikin haramun sai manzo Allah ya buga misali sai ce karra'i yar'a kamar makiyayi ne yana kiwo haula al-hima gefan gona yushaku an yarta'a fihi yana gam da ya fada cikin gonar sai ce ala wa inna li kulli malikin hima ku saurara kowane sarki yana da boundary ɗinsa yana da iyakarsa ala wa inna himallahi maharimuhu yace ku saurara iyakokin Allah shine ababen da Allah ya haramta to me ke dagula wa mutum lissafi a rayuwa ga baki daya sai manzo Allah ya fito da shi fili ala inna fil jasadi mudugha ku saurara a gangan jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasadu kullu idan wannan tsokar ta gyaru gangan jikin gabaki daya ya gyaru wa idza fasadat fasada al-jasad kullu idan kuwa wannan tsokar guda daya tilo idan ta lalace gangan jikin gabaki daya lalace sai ce ala wahiyal qalb ku saurara wannan tsokar ba ko mai mace face zuciya ita ce ke sarƙaƙa wa mutum ababai za ka ga mutum a zaune amma Allah kada ya san me abin da ke zuciyarsa ita ce ke sa barawu ya yi sata ita ce ke sa mutum fasiki ya yi fasikanci ita ce ke sa mai toshe hanya ya toshe hanya ita ce ke lalata duk wani abu da mutum za ka ga yana aikatawa zuciyar nan ita ce ke tunkuɗa shi ke haɓaka shi ya je aikata wannan aikin to idan wannan zuciyar ta gyaru to shubha zuciya take zuwa ta yi katatutu idan ta haɗu a cikin wannan zuciyar sai gabbana ga baki ɗaya su gaskata ko su ƙaryata idan ya riga ya yi katutu a zuciyar to gabbanansu zai tabbatar da wannan aiki shine zaka ga yana tura information din zuwa ga kwakwalwa kwakwalwa kuwa sai ya yi tunaninsa sai ya tura ma zuciyar zuciyar ya ta ce ya yadda da shi ko kada yadda da shi sannan sai fara aikata shi saboda haka da kirji da kai suna da aiki guda ɗaya da suke yi kwakwalwa shine tunani zuciya kuwa kaga da ture sai ce maka zuciyan ya rabu kashi biyu akwai left ventricle of the heart akwai right ventricle of the heart wannan ɓarayin guda biyun nan kowanne a cikinsu yana da amfani da yake tura wa kwakwalwa wanda kwakwalwa kan tura masa zuciya idan kwakwalwa ta yi tunanin abu sai ta turo wa zuciya zuciya ita ce za ta tace abin nan sai ta tura wa gabbana gabbai kuma sai su ne sai su aikata idan zuciya ta yadda da abin idan zuciya ta ki yadda da abin sai ta tura wa kwakwalwa information ɗin abin sai kwakwalwa ta yi tunani kai abin nan fa in nayi zai haifar min da matsala kaza matsala kaza matsala kaza sai ce ba zan yi ba saboda zuciya ta riga ta me ta yi finalizing din abin nan wannan ka'ida ce a musulunce ibn taymiya ya warware wa'annan matsalolin da ke da irin wannan alakar a cikin littafin sadar ta'arud al-aql wa naql littafi ne musamman yayi akan kwakwalwa da nassi shin akwai cin karo ko ba cin karo yayi littafi randi ne ga mu'tazila mujallaji 13 akan wannan matsalar kawai to saboda haka kaga anan su ne mutashabihai kenan sai Allah ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun wa'anda akwai karkata a zukatansu fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa a ta'wila sai kaga suna bin abinda akwai shubuha a cikinsa saboda neman fitina da kuma neman ta'awili wanda ba shi ba ne daidai su ce dole sai sun yi bincike akan wannan sai su fada cikin matsala fa'amman lafiya shi ne Allah maɗaukaki yake cewa wa ma ya alamu ta'awilahu illallah irin wa'annan mutashabihan babu wanda ya san ta'awilinta sai Allah don suka ce idan an zo nan sai a tsaya wannan yana daga cikin maganar da abdullahi bin abbas ne kamar yadda imam tabari da kuma imam ibn kasir suka kawo a karkashin tafsirin wannan ayar wani suka ce a'a sai a ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi babu wanda ya san ma'anar mutashabihai na cikin qur'ani sai Allah da kuma malamai masu zurfi a ilimi wanda iliminsu ya yi zurfi suna sanin ma'anarsa wannan yana daga cikin magana guda hudu da abdullahi bin abbasin radiyallahu ta'ala anhuma ya kawo yace na biyu na uku shine ko kuma a ce larabawa su ma suna saninsa saboda ƙur'ani ma da yarensu ne aka saukar da shi na hudu shine yace babu wanda ya sansa sai Allah kadai shine wasu suke fassara wato huruful muqatta'a na Qur'ani cewa Allah kadai ya san ma'anarta shine wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah suka ce to babu wanda ya san tawilin ma'anar wa'annan kalmomin alif lam mim alif lam mim ra alif lam mim sad al alif lam ra ko hamim ain sin qaf yasin da irin wa'annan huruf muqatta'a suka ce to irin wa'annan babu wanda ya san ma'anar ta sai Allah saboda ne me Allah ke nufi da shi irin su taha wa suka yi tawili a ai taha siyakin maganar yana nufin manzan Allah ne saboda Allah ce ma anzalna alaikal qur'an litashqa suka ce to ai qur'ani eh, ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wanda zaka ji suna kiran manzon Allah da sunan me dahi inji malam Bahaushe ko eh to amma wannan bai inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine daha ba saboda yana daga cikin huruf muqatta'a Allah ya ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka qur'ani dan ka wahala ba illa tazkiratan liman yakhsha Allah ce sai dai wa'azi ne ga wanda ke tsoron Allah ƙur'ani wa'azi ne shi sa Allah ce fa zakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id yi wa'azi da Ƙur'ani ga duk mutumin da ke tsoron azabar Allah saboda haka suka ce wannan daga ciki akwai wa'anda suka tafi akan wannan fahimtar akwai nana Aishatu da Urwa da Abi sha'asa da Abi na haikin da sauransu daga cikin malaman tasiri sun tafi akan wannan fahimtar da Abdullahi dan Abbas ya tafi akan wannan aya sai suke cewa warasikhuna fil ilmi Allah ya ce warasikhuna fil ilmi su ma wanda suka yi zurfi a cikin ilimi su ma suna sanin ma'anar irin wa'annan ayoyi da suke mutashabihai a cikin Qur'ani ko hadisai da suka zo mutashabihai wanda kuma ma'anansu ya ɓoye gare su me suke cewa ya kulu kuluna na bihi sai su ce mu mun yi imani da shi kullun min indi rabbina da muhkam da mu mutashabih duka hukunci ne daga wa ubangijin mu Allah Allah ne ya kawo shi saboda haka mun yarda cewa haka Allah subhanahu wataala ya zattar sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma zakaru amma babu mai wa'asuwa da wannan hukuncin da wannan bayanin illa ulul albab sai ma'abuta hankula bi ma'ana mutane masu tunani masu zurfin tunani su ne suke wa'asuwa da wannan sai ya bi shi da addu'a rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ba da iz hadaitana bayan ka shiryar da mu wa hablana ya Allah ka yi kyauta gare mu min ladunka rahma daga gare ka ka yi mana kyautar rahama bi ma'ana ka tausaya mana kada ka batar da mu bayan ka shiryar da mu a ce bayan mutum ya shiryu kuma ya koma ya zama lalatacce shine addu'an da ake innaka antal wahhab saboda lallai kai ya Allah kai ne mai yawan kyauta shine wahhabu alwahhabu mai yawan kyauta shi sa lillahi ma fi samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima Allah ce mulkin sama da ƙasa Allah kadai ya mallake su shi sa a ranar tashin kiyama in aka tara mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah zai jefa wannan tabbayan limanil mulkul yau sai an yi shekara arba'in a tsaye cur ba wanda ya iya motsawa ba wanda ya iya amsawa ba wanda ya iya cewa uffan Allah ji kankala rawi da ya zo karanta wannan aya ya ce sai in ce sarkin Kano ado <laughs> <laughs> wai Allah na tambaya to shi a nan sai ce mai to <laughs> yaya akwai magana a nan Allah ne ke tambaya limanil mulkul yau Allah gafata musu gaba kida sai ya ce limanil mulkul yau yau mulkin yau na wane ne ba wanda zai iya amsawa sai ya yi shekara arba'in kowa na tsaye cir a tsaye ga rana kusa da kanmu gashi kana gumi gwargwadon saban Allahnka wani guminsa zai tsaya a ƙaurinsa wani zai kai nan ɗinsa wani zai kai gwiwansa wani zai kai cinyansa wani zai kai ciniyarsa wani a kirjinsa guminsa zai tsaya wani guminsa zai kai wuyansa Allah ce wani zai kai hanci wani ma guminsa zai shanye shi gwargwadon yadda muka fi juna saban Allah haka guminmu zai kasance a tsaye a gefenmu a wannan ranar yana zuba a jikinmu sannan Allah da kansa ya ba da amsa لله الواحد القهار ملك يوم ينا وجن الله ني الواحد شي دayan daya القهار ني تنقص باينسا يندي يغدا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم الله يجي يوم زامو ساكاوا كوواش راي abinda ta aikata yau babu zalunci inna allaha sari'ul saboda Allah mai gaggawa ne na hisabi a rana ita yau fa shine za mu tsaya kiyama ranar juma'a ranar juma'a tabbas ranar juma'a ne za a yi kiyama amma wata juma'a ne babu wanda ya sani sai sai Allah abin da zai samu ɗan dan samu ɗan natsuwa ba yanzu bane saboda akwai alamomin da idan ya zo kiyama za ta tsaya ba su riga sun zo ba amma da yawan su sun zo shi yasa zamu dan samu sauki guda goma su idan suka zo to a jere za su zo in suka zo ana karshen su na zuwa shikenan sai kiyama hudowar rana daga yamma ta faɗi gabas idan ka ga rana ta hudo daga gabas daga yamma ta faɗi a gabas to an rufe kofar tuba ni da kai laifin da muka yi wa Allah wanda ba mu tuba ba sai da ranan ta hudo to Allah ya toshe kofar ba zai ƙara yafe mana ba kuma sannan hayaki zai fito ya bude duniya gabaki daya ko ina hayaki shi ne yau matatti sama'u bi dukhanun mubin yakshan nas haza azabun alim wannan dukhan din zai zo ya mamaye duniya gabaki daya ko ina hayaki ne sa'annan kuma fitowar dajjal zai fito ta iraq haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana da mabiya mata ne mafi galibi za su bi shi sai kuma yahudawa saboda bala'insa manzo ce mutum ma zai daura matarsa ko yarsa saboda ya ji dajjal ya fito dan kada ta bishi yana sakenta kafin ya juyo sai ga ta riga ta bishi saboda bala'in fitanan da dajjal zai zo da shi manzo ce idan ya fito ina da rai na ka zan wadatar muku bi ma'ana zan kare ku daga fitanarsa amma zai fito baya na kowa karfin imanin shi ya cece shi daga fitanan dajjal ya ce za ka yi tunani kana da imani amma bala'in shubuha da dajjal ya zo da shi sai batar da kai mutumin da zai kalli sama ya ce zubo da ruwa sama za ta zubo da ruwa zai kalli kasa ya ce fito da tsirrai surru a gaban ka ga tsirrai ya fito zai kalli makabarta ya ce ku fito za su fito ya ce ni waye su ce kai Allah ne ya ce ku koma su koma ka gaya min irin wannan shubahar in ba mutum mai karfin imani ba ka gaya min ta yaya mutum zai sha manzo Allah ya ce amma a saman idansa an rubuta kafir da ma'ana kafiri ne shi duk wani mumini zai karanta ta ba fa da buku aka rubuta ta ba yawwa an rubuta ta ne da me yawwa da <laughs> saboda haka in ka iya karanta ta yawwa za ta amfani ka yace duk mumini zai karanta ta ashe kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zagaye duniya a kwana arba'in kuma shekara uku kafin ya fito shekaran farko za a ba da tutod na ruwa damuna shekara ta biyu za a ba da one third na ruwa shekara ta uku ko ɗigon ruwa ba za a yi ba haka manzo Allah ya ce kafin dajjal ya fito to a irin wannan kuncin zai zo sabai suka tambaye manzo Allah saboda manzo ce dabbobi za su mutu ababai za su mutu a ah, abin ya musu nauyi to ya ma'aikin Allah me mu'minai za su dinga ci a matsayin abinci tunda ba ruwa ruwa ne sai manzo Allah ce yakfihim ma takfil mala'ika abin da zai wadatar da mala'iku shine zai wadatar da mumini a wannan lokacin idan ka ji yunwa ka ji yunwa ka ji yunwa da iya yunwa ka zauna sai ka ce subhanallah والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله sai ka ji cikin ka ya cika manzala ce wannan shine kada abincinka tasbihin da mala'iku suke yi shine idan kai zaka koshi ashe imani abu ne mai daraja sannan a wannan hali da jal zai zo idan ya zo sannan zai zagaye duniya a kwana arba'in ya ce kwana na farko kamar shekara ɗaya tutur ba rana ba ba dare a jere sabon suka ce ah, to yaya za mu iya gane lokacin sallah manzala ce faqdiru lahu ku kaddara masa lokacinsa zara ya ku ce karfe kaza yanzu a zara ne karfe kaza yanzu la'asar ne karfe kaza garba ne karfe kaza isha'i karfe kaza asubahi haka za ku ta kaddara masa ya ce kwana na biyu kamar wata ɗaya wata ɗaya tutur za a yi ya ce kwana na uku kamar sati ɗaya tutur rana ne ba dari a kwana na hudu ya ce shi ne ka sa'iri ayyanikum kamar sauran kwanakin da muka saba akwai dare da yini haka zai taho kaga shi kenan mutum mai rai akwai bala'i iri-iri wanda ke tattara da shi to bayansa sai manzala ce akwai kuma fitowa annabi isa dan maryam shi kuma zai fito tsakanin fuka-fukan mala'iku guda biyu kansa na daga na lu'ulu'u idan ya sauka zai zo garin makka a lokacin da aka tsaye da sallah ga mahadi an yi ikama sai ga annabi isa sai ce mai bismillah sai ce a al'umma manzala su ne suke wa juna sallah Ka yi sallah saboda sallah na an tsaye da shi domin kai in bi ka sallah to daga nan ne dajjal yana so ya shiga garin makka sai su ido hudu da annabi isa sai ya narke kamar gishiri sai ya gudu annabi isa sai ya bi shi saboda zai zo tare da shi akwai yahudawa to daga nan ne ba zai kama dajjal ba sai ya je daidai babu lud a falastin garin lud sai na umar ne cita da yaki a shekara ta goma sha biyar bayan hijira ta koma ƙarƙashin musulunci to a daidai wannan ƙofar garin manzala ce zai tadda da jal sai ya kashe shi ya ce babu wani ba yahudi a wannan lokacin a daidai wurin duk inda ya ɓoye sai abin ya yi magana ya ce ya musulun ta'al wara'i au khalfi yahudiyun fakturhu ya kai musulmi zo ga wani ɗan iskan ba yahudi ya ɓoye a bayan aka kashe shi sai ce illa al banda bishiyar da ake kira garkat fa innaha shajaratuhum wannan bishiyar ita ce tasu bishiyar ita ce wanda ake nuno su kana gani suna sa kafa ta a New Israel da suke kafawa to wannan bishiyar ne saboda sun san da wannan hadisin hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito hadisin Nawas bin Sam'an al-Kilabi sun san da wannan to suna tanadi ne kafin abin wai ya faru saboda an ce kaga a Falastin aka ce za a jiyatar a da shi ko Lud kuma yana kusa da ina <laughs> shi ne target ɗin dama to a nan ne saboda mazala ce sai dai wannan bishiyar ne in suka ɓoye a bayanta ba za ta yi magana ba to hikimar da yasa suke gina wannan suke sawa annan bishiyoyin ko da abin ya faru idan an zo sai su ɓoye a jikinta kaga ba wai su yi imani ba eh a'a mun ba za su yi imanin bane kawai saboda haka bari su nemi kariya kafin abin ya zo shi sa ake tattaunawa a aljazira da wani ba yahude da wani balarabe sai balarabe na cewa ai za mu yaƙe ku kaza kaza kaza yana faɗin wannan sai ya ce ai na sani amma ba irin wannan musulman bane ba irin wannan musulman bane za su yaƙe mu ya ce ai za mu yaƙe ku za mu yi kaza ya ce mun sani amma ba irin wannan musulman na yanzu ba Allah ya sa mu dace to saboda haka Allah ya ce rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fi ya Allah kai ne ke tattara mutane a ranan da babu shakka a cikin ta shine ranan me tashin kiyama hadisin Abdullah ibn Umar bin Khattab wanda Imam al-Bukhari da Muslim ya rawaito manzo Allah ce idan Allah ya tara jama'a gaba kida sai a fara kiran kowa a cikin mu nan sai ya tsaya ga kaga Allah babu wanda ke matar jama. ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani a cikin mu nan sai Allah yayi magana da shi babu mai tafinta manzo Allah ya ce in mutum musulmi ne mutumin kirki Allah zai ce ya fulanu bin fulanin wani dan wane zai ce labbaika ya rab wa sa'adaika ya Allah na amsa kiranka ina neman taimakonka sai Allah ce mai udunu matso kaga an kira ka ne a cikin me congregation sai Allah ce ka matso sai ka matso ga ka ga Allah sai Allah ce ka tuna a rana kaza ka yi kaza a duniya kaga ba wanda ya ji daga kai sai wa sai Allah manzo Allah ce sai ka ce iya e, ya rab i e, ya Allah nayi Allah zai dinga zakulo maka laifuffukan da kai ka san mumini in yana saban Allah a boye yake yi ba kuma na ce in za ka yi kaje ka ɓoye ba kuma ka ci gaba da yi dan wani zai ce ai mana ya ce ai <laughs> alamar imani kenan a mumini saboda wal ismu ma haka fi sadrika ko wa karita an yafali alaihi nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya in kuma kana yi baka so mutane su gani to manzo Allah ce ka san mumini shi a duniya in ma zai saban Allah baya so wani ya gani abu yake yi to Allah sai dinga fito maka da irin wa'annan laifuffukan ka tuna rana kaza ka yi kaza sai ka ce iya rabb manzo Allah ce har mutumin da ya riga ya yi saduda yana ganin shi kenan sai jahannama sai Allah ce na suturta ka a duniya ba wanda ya san kana yi haka yau ka tafi na yafe maka sai ce amma munafiki da kafiri da fasiki ka san duk irin wannan mutanen in suna laifinsa a fili suke boldly yana nuna isa ko sai Allah ya kira shi a cikin mutane ya wani dan wani sai ce na amsa kiranka ya Allah ina neman agajinka sai Allah ya ce la labbaika wala sa'adaika ni ba zan amsa maka ba kuma ba zan taimaka maka ba sai Allah ya tona mai asiri kamar yanda lokacin da yake yi a duniya baya jin kunya yana yi a fili sai ce ka ba kai kaza da kaza ba sai ce i ya rab ba kai kaza da kaza ba duk laifukan da yi sai Allah ya sa mutanen farko da mutanen ƙarshe sun ji laifinsa sannan sai Allah ya ce wa mala'iku kuduhu fa gulluhu ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم haka za a wulakanta shi Allah ce a tafi da shi jahannama saboda a lokacin da yake duniya in yana saɓan Allah har da isa zai je fati zai nuna isa ya kura motar shi da kidi yana ganin ya isa in kuma yana cin wani abu ne wanda yake haramun ne zai ce ah, kawai za ku zo ku hana mana alkhairin da ake samu a cikin aiki ku ce haramun ne kaza da kaza duk wani abu da mutum yake yi mara kyau zaka ga yana fitowa fili ya nuna ya isa to wannan shine fasiki wanda ke nuna laifinsa a fili to wannan yadda bai ji kunyan Allah bai ji kunyan mutane ba ya aikata wannan haka haka Allah zai tona mai asiri a cikin al'umma ranar tashin kiyama Allah ya tsare mu to kaga wannan shi ne Allah ke cewa inna Allah la yukhlifu miad lalle Allah baya taba saba alƙawalin da yi wayanda suka yi alkhairi zai saka musu da alkhairi to duk wannan suna daga cikin alamomin da zai bayyana a ƙarshe na ƙarshen shine wuta da za ta fito daga Yaman za ta kora mutane zuwa filin da za a yi kiyama Sham in mutane suka gaji suka gaji suka gaji sai su tsaya suna hutawa hutar sai ta tsaya tana kallon su tana jiran su in ka gama hutawa sai ta ka iri titi mutane na gudu in aka gaji aka tsaya ana hutawa sai ita ma ta tsaya in kuka gama hutawa sai ta ƙara kunnowa har sai ta tura mutane filin kiyama sa'annan kuma Allah zai turo mutum daga Afirka bakin fata gajere gwani zai zo warware ɗakin ka'aba block bayan block kai ga bakin mutum ya yi muni anan nan shi ne zai rusa ɗakin ka'aba lokaci bari a kira sallah saboda haka karshen dai hadisin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa lallai mutumin da zai zo rusa ɗakin Ka'aba daga Afirka yake baki ne kuma zai zo ne ta Jidda saboda ta ruwa yace zai zo idan ya zo zai warware ɗakin Ka'aba block bayan block hadisin nan cikin Sahih Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa dalilin kasantuwar Ka'aba shine wanzuwar duniya in babu Ka'aba to kiyama za ta tsaya wannan mutumin zai zo warware ɗakin Ka'aba blok bayan block in ya warware sai mika sojojinsa da suke gefe su kuma haka har su jefa shi a cikin ruwa sai zama duniya babu Ka'aba to ana nan sai kuma Allah ya ɗauke ƙur'ani bayan ɗauke Ka'aba sai a waye gari babu ƙur'ani wanda mutane suka haddace sai a shafi babu shi a zuciya wanda ke cikin littafi in ka bude sai koma farisal ah, hadisin Abu Huraira hadisin uh, huzaifatul yamani wanda imamu uh, ibn maja ya rawaito sa a cikin kitabul fitan babu zihabin ilmi wal qur'an babun da ke magana akan tafiyan ilimi da qur'ani to manzo Allah ya ce za a wayi gari babu qur'ani a doron kasa wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu aya za a wayi gari ko aya ɗaya ba za a samu a duran kasa ba abin yi wa tabi'i da ake kira sila bin zafar ɗaliban huzaifa ya mai girma ba san azumi ba ba san sallah ba ba san komai ba kawai sai la'ila illallah kawai ya rage ya ce ai wannan ba za ta amfanar da su ba tunda ba sa sallah ba sa azumi ba sa kaza sai huzaifa ya kalle shi ya ce kai wannan kalmar la'ila illallah za ta tsiratar da su gobe kiyama kaga shi kenan dole mutum ya yi taka tsantsan ya gyara ɗabi'unsa da fatan Allah ya ba mu iko gyara ɗabi'unmu kuma ya ba mu ikon nagartuwa kafin mutuwa ta zo ta riske mu saboda mutuwa babu makawa kana da nan da ƙuruciyarka ko ka ko dattija ne mutuwa bata san dattija ba bata san karami ba bata san yaro ba bata san babba ba duk wanda Allah ya kaddara mai lokacin sa yana zuwa shi kenan ya tafi Allah ya bamu ikon gyara ɗabi'unmu kada kuma Allah ya bamu ikon lalacewa bayan ya shiryar da mu ya ba mu ikon tabbatuwa akan addinin musulunci kuma ya ba mu ikon furuta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutuwa ta zo ɗauke dauke mu kuma ya ba mu ikon amsa tambayoyin da za a yi mana mu kuma da muke wannan kasa da wannan zaben da ke kunnowa ƙasar mu kai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da alkhairi cikinta duk wanda ke nufin ƙasanmu da musulmi da musulunci da sharri da bala'i da musiba ya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkakakku da siffofinka maɗaukaka ka darka ke wannan mutumin ka mai da wannan fitina a kansa ka mai da duk tunaninsa ya zama hanyar da zai lalata kansa ka rike kafansa ta yadda ba zai iya kai ga wannan manufa ba duk wanda kuma ke nufin mu da alkhairi a cikin wannan ƙasa mu da musulunci ya Allah duk inda yake ka bashi ikon sadar da wannan alkhairi zuwa gare mu kuma idan ya sadar da ita ya Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za su amfani da shi wannan ina gani a nan za mu dasa aya saboda lokaci ya ni kuma ban ma lura ba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik